karfe biyar da minti talatin a nan yamai sashen hausa na studio kalangu ya ma gabatar da labarai masu sauraro asuma na shina ki muku lalle marhabin a cikin wannan shiri. A cikin shirin za ku ji cewa a cikin daren jiya an samu ruwan sama masu ƙarfi sosai da suka haddasa ruwan wato rasuwar mutane da kuma ɓannar dukiyoyi a yankuna da dama. Wasu ƙwararrun likitoci sun yi zaman durshin yau a gaban babbar asibitin Yamai muna ɗauke da ƙarin bayani. A yau aka buɗe babban zaman taron 'yan majalisun dokokin ƙasashe masu amfani da yaren Faransanci a Luxembourg. a shirin musamman muna dauke da bayani a kan shirye-shiryen jarabawar bakaloriya da za a somawa gobe talata a dufaɗin ƙasa ga labarin ɗaya bayan ɗaya a daren jiya an samu ruwan sama milimitar 60 a garin cintabaradan na jihar tawa wata majiya daga ma'aikatar prefen cintabaradan ta bayyana cewa wani gida ya ruguje tare da haddasa mutuwar mutane uku wasu uku kuma sun shi rauni sosai suna karɓar magani yanzu haka a asibitin tawa majiyar ta kara da cewa ruwan saman sun kuma haddasa ɓannar dukiya mai yawa kwamiti mai kula da irin waɗannan hatsarurruka na ƙoƙarin ganin an taimaka wa waɗanda lamarin ya rutsa da su za mu dawo kan wannan batu a shirye-shiryenmu na gaba muna nan har yanzu a tawa inda a nashi ɓangare garin buza ya samu ruwan sama milimetar 69 a cikin daren jiya zuwa yau ruwan sun kuma haddasa ɓanna Domin jin ƙarin bayani Adama da Wagi ta tattauna ta wayar tarho da Amadu Alhassan magajin garin Buza. Gidaje talatin da biyar ne suka ruguje, ɗakunan ɗaukar karatu hudu ne suka faɗi, akwai tumaki biyu da suka mutu, akwai inda kuma katanga suka faɗi. Matakin da muka ɗauka shine kai mutane. a cikin makarantu kafin mu samu fita Ba ma iya yin raskuna iya iyalin da lamarin ya rutsa da su. Shunuwa ne a cikin aikin da suke yi na yin hanyar buza keta madawa Rumfa suka yi wani babban rami inda ruwa za su wuce da sauri. A nan ne ruwa suka fashe suka fantsama a cikin gidaje. A ƙaramar hukumar karkarar Gabi da ke cikin departama ɗin Madarunfa a jihar Maraɗi an samu ruwan sama milimetar 144 cikin daren shiya zuwa yau. Hakan ya haddasa ɓanna da ta shafi mutane 280 in ji magajin garin kimanin gidaje ashirin ne suka rugushe wasu daga cikin waɗanda suka rasa gidajensu sun da ko kuma an mai da su a cikin makarantu yayin da waɗansu suka nufi gidajen 'yan uwansu magajin garin gabi kane dan malam ya wa wakilin muhammad da mamman karin bayani ta wayar tarho jiya mun yi a siran milimetar ɗari da arba'in da hudu a nan cikin gafi bisa ga wannan muka samu wani karce da ke gewayen wani tabki wannan tabkin ne ya yi de borde gaskiya ina jin gida sun kai ishirin wanda sun rogaji wannan su babu zancen su tun jiya da daddare na yi kiran director ya buɗe lakwal-lakwal saboda mutane wanda ba su da gidaje su samu su shiga amma da yake wasu ba son zuwa kin sun fi son su shiga gidan yan uwansu da zalla dai yan uwansu sun yi kazansu akwai ɗan gari nan da ke kusa gare mu kilo guda ga gabi su ma can tafkin ne shi ma ya yi borde gaskiya can ɗin ma wajen gida goma suka roshi. Magajin garin Gabi kenan yawan ruwan sama da suka faɗo daga farkon damanar bana zuwa yau a Departement ɗin sayi cikin jihar Tilibiri sun kusanci milimetar ɗari uku. Ko wannan al'amari ya haddasa ambaliyar ruwa wani cigaba shuka ta samu a wannan Departement ko ruwan saman sun kawo cikas gungun muhammad dantani ya nemi amsoshin waɗannan tambayoyi ta bakin burema mamudu darakta ma'aikatar noma wato asai a tattauna wasu ta wayar tarho. Yanayin noma a jimilce ana iya cewa kuma yana tafiya daidai. Hatsi ya danganta yadda suka tashi zuwa yin kara. Abin da ya danganci dawa da wake yanzu ne suke tasowa. A hali yanzu dai muna samun kwari da ke abkawa shuka. A cikin gundumar sayi muka samu wannan kwarin kuma tuni mun fara saka magungunan kashe kwarin. Sai dai tare da canjin yanayi da muke ciki ina baiwa manoma shawara su rinka amfani amfani da iri na zamani saboda tsawon wa'adin damuna koyaushe yana ƙara matsewa ne. A hali yanzu dai ba mu samu ambaliya da ta mamaye shuka ba. Da mun samu irin wannan kiraye-kiraye da tuni mun tura mutanenmu domin yin bincike ganin illar wannan ambaliya. Amma a hali yanzu ba mu samu wannan kiraye-kiraye ba. A wannan lokaci na da mana ana fuskantar zagayawar dabbobi da makiyaya a yankuna daban-daban na ƙasa. Dabbobin suna tashi ne daga wannan iyaka zuwa waccan lamarin da ke haddasa tashi-tashi hankula tsakanin manoma da makiyaya a wasu yankunan. Domin jin ƙarin bayani, abokin aiki na Alamin Washar ya tuntuɓi Aliman Wannagala, mamba a gamayar ƙungiyoyin makiyaya da ke kira Afirka Kwaret. Bisa haraka wannan kiwo na tsakanin kasa da kasa yanzu dai a lokacin da muke babban dai kiwo wanda yake tsakaninmu da kasashe shine na tsakaninmu da Najeriya. A wannan lokaci makiya duka wanda suke cikin Najeriya suna so su shigo cikin Nijar saboda suna so su shiga inda akwai kiwo don ka matsalolin da suke fuskanta yanzu su ne na hanyar da za su bi su je wajen wa'annan hilayen kiwo wanda an kasan da su. To kun san matsalolin suna ga hanya wadda watara masu gonakai suke rikewa ko ya zamanto wurare na shan ruwan dabbobi kamar rijiyoyi to kun ga wannan su ne suke kawo duka matsalolin da ake samu amma dai a zaman yanzu lalle ba mu samu masaloli ba irin wa'annan Wasu ƙwararrun likitoci da ke zaune a Nijar sun shirya wani zaman dirshin yau a gaban babbar asibitin Yamai inda kuma suka yi taron manema labarai. Waɗannan likitocin na nema ne gwamnati ta biya su bashin alawus na watanni biyu ba tare da bata lokaci ba. Ƙungiyar likitocin ta waɗanda ke neman ƙwarewa ne a fannoni daban-daban da ke aiki a cikin asibitoci a nan Yamai. Abdulrazak Musa, mamba a wannan ƙungiya, ya tabbatar da cewa yajin aikin zai ci gaba sai lokacin da suka sami biyan bukata. duk wata akwai abun da ya kamata ana ba mu wannan likitoci inda muke aiki to sai zamanto cewa yanzu ya kai wajen kusan an kusa shekara yanzu abun nan suke guda ba mu sai suka rage kusan rabi ma suka rage ba mu ce koyi ba yanzu tahiya ta hi tahiya a duk da sun rage din ma yanzu safai wata na uku yanzu muke ko dala ba su ba mu ba don ka wannan abu ne yasa yanzu ran nan muka kira assembly general kamarar din mu suka ce kawai ba su yarda ba su yanzu ba su kara aiki ma in dai ba a biya wannan kuɗi ba kuma a dawo wancan system da ake na da wanda ake ba mutane abun za su samu su kula da iyalinsu su saboda cikin mu nan duka wasu da yawa suna da fami wani ko abun da zai barwa gidan shi babu wannan ko bai kamata ba don wannan abu ne da yasa muka shiga wannan yashin aiki mu ba mu ce ba mu son aiki ba yau ma an ka gyara wannan kuka namu yau ma muna koma wurin aiki A yau ne ake buɗe babban zaman taron 'yan majalisa na kasashe masu amfani da yaren Faransanci. mutane 600 ne za su halarci taron ciki har da zababbu da suka isa a luxembourg domin wakiltar kasashe 84 da kungiyar francophonie ta kumsa kafin nan kwamitoci sun tafiyar da ayyuka waɗanda suka ba da damar tsayar da shawarwari da za a gabatar a zaman taron kuma za a mai da hankali sosai a kan nahiyar afirka wakiliyarmu ta musamman maryama gyallo kyanda ta aiko mana rahoto muntari muhammadu na ɗauke da fassara Batun da aka fi mayar da hankali a kansa a cikin kwanaki biyu shine maganar ta'addanci a yankin Sahel, inda aka gabatar da wata takarda na nuna takaici akan aika-aikar da kungiyar Boko Haram ta yi a watannin baya, kuma sun shinshina wa tsarin da gwamnatocin ƙasashen Afirka kamar Burkina Faso, Mali, Mauritania, Niger da Chadi suka yi wajen girka dakarun haɗin gwiwa musamman Niger Sahel. A yayin zaman taron kwamitocin sun mayar da hankali ne akan halin da ake ciki a ƙasar Burundi, inda ƙungiyar Farankofoni ta mayar da ƙasar Saniya ware saboda zarginta da taka haƙƙin ɗan Adam, da kuma maganar rikicin tsakiyar Afirka, inda mashawarta na jamhuriyar tsakiyar Afirka suka yi fatan ganin an ɗauki mataki na hukunta manyan laifuffuka na yaƙi. A ƙarshe ƙasashen Afirka a wajen zaman taro sun buƙaci a kawo batun fita daga daga kuɗin sefa sai dai ƙungiyar APF da OEF sun yi watsi da wannan bukata. yanzu kuma sai fagen wasanni zakaran taekwondo na duniya ya kai ziyara a doso a ranar asabar da ta gabata bisa gayyatar kungiyar taekwondo ta jihar wannan wata dama ce ga abdulrazak isufu alfaga ta haduwa da matasa 'yan wasan taekwondo da kuma isar da godiya ga 'yan nishiyar waɗanda suka kawo masa goyon baya wakilinmu dauda hassan ya aiko mana da rahoto muntar muhammadu ya fassara Shahararren ɗan wasan taekwondo na Alfaga ya kai ziyara a Doso tare da tawagar mambobin kwamitin gudanarwa na taekwondo inda al'ummar Doso suka tarbe su da hannu biyu-biyu. Duka da yake tawagar ta isa a makare, bai hana suka isa a filin wasa ba inda aka tarbe su. A cewar Alfaga ziyarar masarautar Doso a mataki na farko a ne mai matukar mahimmanci saboda dalilin ado inda suke yi ne ya kai a matsayin da yake a halin yanzu, inda bayan haka ya gana da hukumomin jihar waɗanda suka ba shi goyon baya ɗari bisa ɗari. Sun kawo ƙarshen ziyarar ne dai a unguwar Tondobon a wajen mahaifar shahararren ɗan wasan Taekwondo kafin su huce a mai. Wannan ziyarar ta alfaga ta zafafa matasa masu sha'awar wannan wasa wanda suke fatan yin aiki tukuru domin zama shahararru a lokaci mai zuwa. Daga bakwai zuwa takwas ga watan Juye na dubu da goma sha bakwai kungiyar kula da wasannin gushe-gushe da tsalle-tsalle ta shirya kwamɓalar waɗannan wasanni karo na sha takwas a Akademi da Zara siyo a nan Yamai bayan shekaru biyar ban da gudanar da irin wannan kwamɓalar. Wannan haɗuwa ta ba kungiyar damar zaɓar wata tawaga mai mambobi sittin domin wakiltar Nijar a wasannin ƙasa da ƙasa. Usman Muhammad Salisu babban jami'i a kungiyar wasannin ya yi wa Sumana Ahmadu ƙarin haske. wannan wasanni da aka yi ya samu gani a wanda suke aiki da wa'anda kuma yana da saura ya kamata su kama jiki su ma yi hiyar da wannan don dalili eh, jihar nyame sun gwada suna aiki cikin medai da na da na zinariya da na azurha da na tagula da aka sanya a kwambalar jihar yamai ta dauke eh, a misalin guda hamsin To yanzu kuma sai shirin wato namu na musamman kai tsaye. A gobe talata ne za a soma jarabawar bakaloriya a duk faɗin ƙasa. shugabannin wasu cibiyoyin kula da jarabawar sun bayyana cewa an kammala duka shirye-shiryen da suka dace domin soma jarabawar a cikakken bayani a wannan rahoto da michel shi ya haɗa muna muntar muhammadu ya fasara a daidai wannan lokaci na jajibirin fara jarabawa bakaloriya tarurruka ne ake shiryawa domin haɗuwa waɗanda za su kula da tsara jarabawa a cikin kowace santa ta jarabawa misali santa ta goma da ke makaranta isa kurambe kamar yadda shugaban alƙalin jarabawa Aliyu Wuba yake shaidawa. Muna shaidawa kowa da kowa akan gudunmawar da ya kamata su kawo daga ɓangaren masu duba sakamakon aikin masu jarabawa haka kuma su ne za su saka ido. Tunda safiyar gobe ne za a fara jarabawa. Ofishin daraktan da ke kula da jarabawar bakaloriya tun tuni suka saka kayayyaki duka da ya kamata. Don haka kada wani ɗalibi ya ce abin da bai taɓa taɓa gani ba, a abu ne da ya taɓa gani don haka a mayar da hankali. Kuma a lokacin da aka shiga ɗakin jarabawa babu wata magana sadarwa ga kowane, kuma muna jan hankali masu saka ido su kula da kyau kada a samu satar jarabawa. Jarabawa ce da ya kamata ɗalibai su kasance a natse duka da matsalolin da suka sha fama da su wajen kammala jadawalin tsarin karatun shekara. Bubakar Saini ɗalibin makarantar Lise Kaseni kuma yana daga cikin ɗalibai masu fuskantar wannan jarabawa ta baccalaureate shekarar bana. Ya yi fatan a ƙara ɗage lokaci domin baiwa kowane ɗalibi damar shiryawa da kyau. Gani yadda aka sha gudanar da yashin aiki a ɓangaren ɗalibai da ma ɓangaren malamai. A gaskiya ba na iya cewa duka mun shirya domin tunkarar sharabawar Abin da na sani dai akwai da yawa daga cikinmu da za su iya fitar da kansu, akwai kuma waɗanda za su shiga cikin mawayacin hali. Saboda ko jarabawa ta biyu da muka yi, mun yi ta ne a lokacin da malamai suke yashin aiki. Sai dai ba za mu yi ƙasa a gwiwa ba, za mu ga abin da Allah zai yi. A wannan shekara a jimilce ɗalibai dubu arba'in da shida da ɗari tara da saba'in da biyu ne za su fuskanci wannan bawa bakaloriya. Adadin da ya sha bamban da shekarar bara da ƙaruwar kashi shida da ɗigo biyar cikin ɗari. Masu mu ƙarshen wannan shiri kenan na maricen yau a huta lafiya.